Luka Sura goma sha biyu Ana nan sai dubban mutane suka tattaru har suna tattaka juna, sai Yesu ya yi wa almajiransa magana da farko ya ce, Ku yi hankali da yistin farisawa, wato munafuncinsu, ba abin da yake a rufe da ba za a bayana ba, kuma ba abin da yake a boye wanda ba za a sani ba, saboda haka. duk abin da kuka faɗa a ɓoye, za a ji shi a fili, abin da kuka kuma faɗa a asirce, ko a cikin ɗakin da kuka rufe, ko fofin sama, za a yi shelarsa a kan rufin ɗakuna. Ku abokaina, ina gaya muku, kada ku ji tsoron masu kisan jiki, amma bayan da suka kashe shi, ba abin da za su iya yi kuma. Zan faɗa muku wanda za ku ji tsoronsa, ku ji tsoron Allah, wanda bayan da ya kashe, yana da iko ya jefa a cikin gidan wuta kuma, hakika ina gaya muku, shi ne wanda za ku ji tsoronsa. Ba akan sayar da 'yan sunsu biyar kobo biyu ba, duk da haka, Allah bai manta da ko ɗayansu ba, kai, har gashin kan kuma, an ƙirga su duka, saboda haka, kada ma ku ji tsoro, don kun fi sunsu daraja so barkatai. Ina kuma faɗa muku. duk wanda ya shaida a gaban mutane cewa ya yarda da ni, ɗan mutum ma zai shaida ya yarda da shi a gaban mala'ikun Allah, wanda kuma ya yi musun sanina a gaban mutane, ni ma zai yi musun saninsa a gaban mala'ikun Allah, duk wanda ya yi maganar saɓo game da ɗan mutum za a yafe masa, amma duk wanda ya yi maganar saɓo game da ruhu mai sarki ba za a yafe masa ba. Idan kuma an kawo ku a gaban majami'u. ko gaban masu hukunci, ko kuma gaban shugabanni, kada ku damu da yadda za ku ƙare kanku, ko kuma abin da za ku ce, domin Ruhu mai sarki zai koya muku abin da ya kamata ku faɗa a lokacin. Sai wani mutum daga cikin jama'a ya ce wa Yesu, Malam, ka ce wa uwana ya bani rabona na gadon da babanmu ya mutu ya bar mana. Yesu ya amsa masa ya ce, Kai, wa ya da ni alkali, ko in zama mai raba muku kayan da babanku ya mutu ya bar muku? Ya ci gaba da yi wa mutane magana, ya ce musu, Ku lura fa, ku yi nesa da kowane irin kwaɗayi, don yawan kaya ba shi ne samun rai ba. Sai ya ba su wani misali ya ce, An taɓa yin wani mai arziki, wanda gonarsa ta yi amfani sosai, ya fara tunani a ransa, ya ce, ba ni da inda zan sa amfanin gona ta duka, me zan yi kenan? Ya ce wa kansa, Yauwa, na san abin da zan yi, zan rushe waɗannan rumbunana, in gina waɗansu manya, in zuba dukan amfanin gonata da kayana a ciki. Zan kuma ce wa raina, Haba, kana da kaya masu yawa, wanda za ka mora a shekaru masu yawa, bari ka huta, ka yi ta ci, ka yi ta sha. kana jin daɗinka. Amma Allah ya ce masa, Kai wawa, a wannan dare za ka mutu, sa'an nan in ga kowane ne zai ci duk kayan nan da ka tarawa kanka. Yesu ya gama maganan nan da cewa, Haka zai zama ga duk wanda ya tarawa kansa ƙaya. amma a gaban Allah ba shi da arziki. Sai Yesu ya ce wa almajiransa, Domin haka ina gaya muku. kada ku damu da yadda za ku rayu, ko kuma yadda za ku sami riguna don jikinku, domin rai ya fi abinci, jiki kuma ya fi riguna. Ku dubi sun saye mana, ai, ba sa shuka, ba sa girbi, ba su da ɗakunan ajiyar abinci ko rumbuna, amma duk da haka, Allah yana ba su abinci, darajar ku kuwa ta fita sun saye so barkatai. Wane ne a cikinku ta wurin damuwarsa? zai iya kara ko awa ɗaya ga kwanakin rayuwarsa? To, idan ba za ku iya yin kankanin abu irin wannan ba, don me kuke damuwa a kan sauran? Ku dubi yadda su fulawa suke girma mana, ba sa aiki, ba sa sakar kome, ba sa yi wa kansu riguna. Duk da haka, ina gaya muku, ko Sarki Solomon da dukan girmansa bai taɓa yin ado kamar ɗaya daga cikinsu ba. To, idan har Allah zai yi wa ciyawar daji ado haka, ciyawa waɗanda suke nan yau, gobe kuwa a kone su, balle ku, ya ku masu kankantar ban gaskiya, kada ku dinga tunani a kan abin da za ku ci ko abin da za ku sha, kada ma ku damu. Ai, mutanen duniya waɗanda ba su san Allah ba, suna ta neman duk irin waɗannan abubuwa, ku kuwa Ubanku ya san kuna bukatarsu. su. ku dai ku sa ranku ga mulkin Allah, za a ba ku dukan waɗannan abubuwa kuma. Ya ku karamin garke na, kada ku ji tsoro, gama Ubanku yana jin daɗi ya ba ku mulkinsa, ku sayar da dukan abin da kuke da shi, ku ba talakawa sadaka, ku yi wa kanku ajiyar da ba za ta sufa ba, wata dukiyar da ba za ta lallace ba kenan a sama, inda ba ɓarawon da zai sace su. ba kuma garar da za ta lalatar da su, gama inda dukiyar mutum take, a nan ne zuciyarsa ma take, ku zauna a shirye, fitilunku a kunne, ku zama kamar bayan da suke jiran mai gidansu ya dawo daga bikin aure, da ya dawo ya kwankwasa kofa, nan da nan sai su bude masa. Zai zama abin farin ciki ga bayin nan in har mai gidansu ya dawo ya same su ba su yi barci ba. Akika ina gaya muku, zai cire babban rigar da ya sa, ya ce musu, su zazzauna, su ci abinci, sa'an nan ya bi kan kowane ɗayansu ya kawo masa abinci. Bayan nan masu albarka ne, in ya dawo ko da sakar dare, ko kuma da sassafe, ya same su a shirye. Ku dai sani cewa, in mai gida ya san lokacin da ɓarawo zai zo masa, ba zai bar shi ya shiga ya yi masa ɓarna a gida ba. sai ku zauna da shiri, domin ɗan mutum zai zo a lokacin da ba ku yi samani zai zo ba. Bitrus ya ce, Ubangiji, wannan misali a kanmu aka yi ko kuwa ya shafi kowa? Ubangiji ya amsa masa ya ce, Wane ne ba wannan, mai aminci mai ikima kuma, wanda mai gidansa zai sa shi ya lura da gidansa, ya kuma ba sauran bayi abinci a daidai lokaci? mai albarka ne bawan da mai gidansa zai zo ya same shi yana yin aikinsa, akeka ina gaya muku, zai sa wannan bawa ya lura masa da kayansa duka, amma idan bawan nan ya ce a ransa, ai, mai gidana ya yi lattin zuwa, sa'an nan ya fara dukan sauran bayin, maza da mata, ya kuma shiga shi da sha, har yana buguwa, mai gidan wannan bawa zai dawo a ranar da bawan bai yi tsamani ba, kuma a lokacin da bai sani ba, mai gidan nan zai yi masa mugun duka, ya kuma hukunta shi tare da marasa aminci. Bawan da ya san abin da mai gidansa yake so ya yi, amma bai yi shiri ba, bai kuma yi abin da ake so ya yi ba, za a yi masa bulala sosai. Wanda kuwa bai san abin da mai gidansa yake so ya yi ba, ya kuma yi abin da ya isa a duke shi, za a duke shi kaɗan, duk wanda aka ba shi abu mai yawa, za a nemi abu mai yawa daga gare shi, wanda kuma aka ba shi abu mai yawa sosai, za a nemi abu mai yawa sosai daga gare shi. Wuta ce na zo in sa wa duniya, da sona ne, da an kunna tako, ina da baptismar da za a yi mini, na kuwa masu a zuciya sosai har sai an yi mini ita. Kuna samani. zaman lafiya ne na kawo wa duniya? A ina, ina gaya muku, rabuwa ce na kawo, daga yanzu a gida ɗaya mutum biyar za su rabu kashi biyu, uku suna gaba da biyu, biyu kuma suna gaba da uku. Baba zai yi gaba da ɗansa, ɗan kuma ya yi gaba da babansa, mama za ta yi gaba da ‘yarta, ‘yar kuma ta yi gaba da mamarta, mamar miji za ta yi gaba da matar ɗanta. matar ɗan kuma ta yi gaba da mamar mijinta. Yesu ya kuma cewa mutane, In kun gan adari ya taso daga yamma, kukan ce, Ai, za a yi ruwan sama, sai kuwa a yi, idan kuma kun ji iska tana hurowa daga kudu, sai ku ce, Za a yi zafi, sai kuma a yi. Munafukai, kun iya gane yanayin kasa da na sama, amma ganewar alamur zamanin nan ya gagare ku, me ya sa ku da kanku ba ku iya tunani ku gane abin da ya fi kyau ku yi? Idan wani ya kai kararka a kotu, ka yi ƙoƙari ku shirya tunkuna a kan hanya, in kaki zai kai ka gaban alkali, alkali kuma ya mika ka ga ɗan doka, ɗan doka kuma ya sa ka a kurkuku. Ina gaya maka, ba za ka fita a wurin ba, sai ka biya dukan abin da aka yanka maka. ba ku sauran kobo.